فعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحصل بعضهم بعضا أتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثله حتى نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة بل نلزم الجماعة lokacin da malam ya kawo dalilin suke nuna Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suka gabace ba cikin al'ummomi saboda barin addinin Allah da suka yi suka rarraba suka kirkiro abubuwa suka sanya a cikin addinin Allah to sai malam yake cewa a a cikin waɗannan ayoyi na maulana karim Allah majibincin lamarinmu ya sanar da mu annahum utu ilman cewa waɗancan mutane fa an ba su ilimi yahudu da nasara an ba su ilimi fa baga ba'dhum ala ba'd amma sashi suka yi zalunci akan sashi wa hasada ba'dhum ba'dan sashi suka yi hasada akan akan wasu hatta akhrajahum zalika ila an tafarraqu wannan zaluncin juna da suke yi da hasada wa juna shine har ya kai su zuwa ga suka rarraba fa halaku abin da yasa suka halaka abin da ke nuna rarrabuwar al'umma yana daga cikin hanyar da ke sa mutane su halaka sai malam yace fa in qala qa'ilun idan wani mai fada zai ce fa aina al-mawadi'ul min al quran to ina wuraren kuma da suka zo a cikin al-qur'ani allati fiha nahana Allah ta'ala an nakuna mithlahu ina ne wuraren da Allah madaukakin sarki ya hana me irin abin da suka yi yanzu mun ji malam a farkon maganar ka ce mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin waɗanda suka gabace mu da irin rarrabuwar da suka yi da hanyoyin ɓata da suka bi kuma ya zarge su akan wannan kuma Allah maɗaukaki ya ce kada mu yi irin yadda suka yi to sai malam ya kawo ayoyi da suke da alaƙa da zargin ahlul kitabi yahudu da nasara akan hanyoyin ɓata da suka bi suka rarraba to sai kuma yake kaddarawa yanzu tun ya gama da waɗancan ayoyin da suke nuna abin da waɗancan suka yi ba daidai ba ne Allah ya zarge su to ina ayoyin da kuma aka ce mu ma mu kiyaye kar mu faɗa abin da suka faɗa sai malam yayi kamar wani yana tambaya ne to ina ne wurin da Allah madaukakin sarki kuma yace kar mu yi abin da waɗanda suka gabace mu suka yi hatta Hadura, ma na ma hadarana maulana al-karim min al-furqa har mu nisanci abinda ubangijinmu Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar da mu a kai na rabuwa bal nalzamul jama'a mu haɗa kanmu kada mu yi abin da waɗancan suka yi Ƙila lahu malam ya ce sai a shi amsa qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki yana faɗa cikin suratu ali imran ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyayi Allah haqqa tuqatihi haqiqanin kiyayewarsa wala mutunna, kada ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai wa tasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba wa zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku id kuntum a'da'an yayin da kuka kasance makiya juna fa allafa baina qulubikum amma sai Allah ya haɗa zukatanku fa asbahtum kuka wayi gari bi ni'matihi da ni'imar da Allah madaukake muku kuka zamo ikhwanan yan uwan juna wa kuntum kun kasance ala shafa ufrati a gabar ramin minan nari na wuta kuna gabar ramin wuta fa kun minha amma sai Allah ya tsamar da ku daga ciki kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna ko kwa zama shiryayyu wal takum minkum ummatun lalle ne a samu wata al'umma daga cikin ku yad'una ila khairi wanda za su rinka kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hane gabarin mummuna wa ula'ika humul muflihuna Allah ya ce irin waɗancan su ne masu rabauta Allah ka sanya mu ciki wala kunu kada ku kasance na tafarraqu kamar waɗanda suka rarraba wa ikhtalafu suka sassaba min ba'di ma ja'akumul bayyinatu bayan bayyanannun hujjoji sun zo musu wa ula'ika lakum azabun azim irin waɗancan suna da azaba wadda take wato mai girma waɗannan ayoyi da malam ya kawo tun daga aya ta ɗari da biyu har zuwa aya ta ɗari da biyar a cikin suratu ali imrana a cikin ta Allah madaukakin sarki yana kiran masu imani yace ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha haqqa tuqati ku kiyaye dokokin Allah iya kiyayewa wannan ayar tana daga cikin ayar da Abdullahi dan masudin yake cewa ittaqullaha haqqa tuqatihi sa an yuta'a wala yusa ku bi duk abin da Allah yace yi ya ku yi ku yi duk abin da yace ku bari ku bari kar ku yadda ku saba masa ko sau daya shi yasa ayar ta nauyi ittaqullaha haqqa tuqatihi abdullahi dan mas'udin yace an yuta'a wa la yusa abishi duk abin da yace ayi 100 bisa 100 duk abin da yace a bari a bari 100 bisa 100 akwai wanda zai iya wannan babu imma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cikin wannan al'umma ba wanda zai iya Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace la yattaqillaha abdun haqqa tuqatihi babu wani bawa da zai kiyaye dokar Allah haƙiƙanin kiyayewa yadda wannan aya take karantarwa hatta yakhzana lisanihi har sai ya kame ya taskance harshensa ya karya sake cewa komai a rayuwarsa amma in dai zai yi magana to sai ya saba haka an tsabali ta fada saboda haka da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar yattaqullaha haqqa tuqatihi wannan wurin magana ce da Allah madaukakin sarki a farkon labari amma sai aka shafe hukuncinta da fattaqullaha mastabatu saboda babu wanda zai iya ya zama da cewa duk abin da Allah ya ce ai kana yi 100 bisa 100 duk abin da ya ce a bari kana bari 100 bisa 100 ba zai iya wannan cikin mu musamman irin wannan zamani to duk yadda ka kiyaye dokar Allah madaukakin sarki din nan amma sai Allah ya ce wala tamutunna illa wa anta muslimuna kada ku mutu sai kuna musulmai abin da ke nuna duk irin kokarin da kai a rayuwarka na kiyayewa dokokin Allah madaukakin sarki in baka samu kyakkyawan karshe ba an samu matsala dan haka yace wala tamutunna illa wa antum muslimuna in ta shekara ɗari tana mutumin kirki amma a ƙarshen rayuwarka ta ba mutumin banza to wannan farkon ba zai maka amfani ba da haka Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku mutu sai kuna musulmai domin wal aqibatu lil muttaqina to sai Allah ya ce wa atasimu bi hablillah ku yi riko bi hablillah da igiyar Allah alhablu sunna ana fadanta ana nufin igiya saboda haka bahaushe yake fasara hablullahi da igiyar Allah amma me ake nufi da igiyar Allah shi arsalin alhablu ma yutawassalu bihi ila albugya duk abin da ka kama ya kai ka zuwa ga bukatar ka shi ake to alhablu duk abin da ka kama ya kai ka zuwa ga abin da kake nema albughyatu wa talab to shi ake cewa alhablu shi yasa ake cewa wato mafaka da ake ba wanda ba musulmai ba hablu wato al'aman kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أن سنيا مسو الذلة kaskanci aina ma su kihu duk inda aka gaba da su ba za su zauna lafiya ba illa wa sai sun samu wata mafaka daga wajen Allah ko kuma wasu mutane suka ba su mafaka idan Allah ya ce a kyale su to sai su samu tsira a lokacin ko kuma aka kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya da su a lokacin sai su samu amana sai su samu aminci to alhablu anan kaga al'aman wato amincin da ake ba waɗanda ba musulmai ba lokacin da suka samu dama a wajen musulmai suka ba su wannan damar to shi yasa magabata sai suka sha bamban don fassara me ake nufi da hablullahi a cikin nan wuri da Allah ya ce wa atasimu bi hablillah wasu suka ce hablullah a jama'a ku rike haɗin kai kada ku rarrabu al-imamu al baghawi da al-imamu ibn jarir tabari sun kawo banganin sahabbai da tabi'ai da yawa wanda suka ta faɗan wato mabambantan fassara akan abdullahi wasu suka ce abdullahi dinullah ai wa atasibu bi dinillahi kenan ku riko da addinin Allah jami'an gaba ɗayan ku wasu suka ce alqur'ani wa atasibu bil qur'ani kenan ku riko da alqur'ani wasu suka ce ahadullahi wa amrihi ku yi riko da alkawarin da kuka yi wa ubangijin ku cewa za ku bi shi ku yi riko da umarce umarcen Allah kada ku saba duk wannan an fassara, hablullahi da shi wannan irin tafsirin shi ake cewa wato ko ikhtilafin sabanin shi ake cewa ikhtilafu tanawwu wato kowanne abin da ya faɗa gaskiya ne hablullahi alqur'ani hablullahi domin zai kai ka zuwa ga abin da kake nema mun ce alhablu ma yatawassalu bi ila ila ila ila bughya abin da zaka kama ya kai ka zuwa ga abin da kake so duk wanda yake so ya kai zuwa ga tudun kira gobe alkiyama in ya rike alkur'ani zai kai shi in ya rike addini zai kai shi in ya rike haɗin kai zai kai shi an fahimta ko in ya rike alkawarin da ya wa ubangiji zai kai shi in ya rike bin umarnin Allah zai kai shi in ka haɗa waɗannan gaba ɗayan su zai ka tafi abu ɗaya ne alkur'ani alkawarin Allah ne alkur'ani addinin Allah ne haka ne ko alkur'ani umarnin Allah ne kaga suna faɗan wani ɓangare ne na abin da ya wajaba kai riko da shi to Allah madaukakin sarki duka yana riko yana umartan mu da yi muku da alqur'ani ni riko da addinin Allah ni riko da alƙawarin Allah ni riko da umarce umarcen Allah sannan kuma mu haɗa kanmu jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba kenan jama'a abin da zai sa kar mu rarraba shine al-ittisamu bi hablillahi in dai ba ai al-ittisamu bi hablillahi ba to sai rarraba kuma Allah ba ya so a rabin nan Abinda da zai sa a tsira daga rabuwa shine al-ittisamu bi hablillahi ruku da igiyar Allah a rike alqur'ani a rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rike addini gam kada fita daga cikin sa sai Allah ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukake muku iz kuntum a'da'a wannan aya da yake ana san sauƙa-sauƙa tana magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ake gorantawa Allah yana ce musu ku tuna irin ni'imar da Allah madaukake muku if kuntum a'da'an da ku fa abokan gaba ne amma fa allafa baina qulubikum shahada zukatanku da gaba kuke da juna fada kuke da juna yakan juna kuke yi al-aus da al-khazraj manya manyan kabilun nan guda biyu na larabawa da suke madina wasu da yawa daga cikin malamai suka ce akan su wannan aya take magana in kuntum a'da da su ake saboda sun shekara shekara 120 suna yaki da kanin su kabilu guda biyu na larabawa ba su samu zaman lafiya ba sai da Allah madaukaki aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina shine sai Allah ya ce fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku ba wai hadin baki ba hadin ne zukatansu ne suka hadu wannan yasa malamai suke cewa shi yasa in dai ba haɗu wannan dai akan littafin Allah da sunan Annabi ba to sunan sa haɗin ne haɗin baki shi ko ba inda dai zukata ake so su haɗu su a zama ƴan uwan juna na gaske amma duk inda aka yi wani taron haɗin kai amma ba akan littafin Allah ake ba akan sunan Annabi ake ba to dodo ne ko ba inda za a ji tun ba je ko ina ba za a da an watsi abin da ake so shine kowa ya kokari ku koma kan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda muka ga wani ya saba sai muka ga yana da wata madogara da ya dogara da ita mu fahimtar mu da tasa ba ɗaya bane amma dai shi ma ba haka kawai yayi ba akwai da Allah ma akwai wani da ya gabace shi da ya faɗi wannan to sai mai masa uzuri mu ce mu a fahimtar mu kuskure ne amma wannan ba zai samu rabo ba kuma akai an fahimta ko yanzu a ga magabata na kwarai har suna samun sabani akan wasu masail na aqida amma ba sa rabuwa har aqida suna samun masail na aqida amma masail na aqidan da suke da madogara ana samun sabani a wajen magabata na jihata a wajen aqida magabata na kware duk sun hadu akan cewa za a yi busa wanda mutane za su mutu kuma a yi busar da za a tashi mutane amma malaman kirki din sun yi sabani akan busar nan guda biyu ne za a ko guda uku wasu suka ce biyu ne wasu suka ce uku ne wannan ba a gida ba ne? A gida ce wasu suka ce akwai busar da za a yi nafkatu faza akwai nafkatu sa'ik. akwai wadda za a yi mutane kawai su firgita sannan kuma sai a zo a yi wata wadda za su mutu sannan na fasatul qiyam kuma sai a yi busar da kuma mutane za su tashi ta gan ka haɗa guda nawa kenan guda uku kaga saba ne nan kuma ka aƙida ne an fahimta ko ka dauki abin sari akan ganin Allah subhanahu ta'ala akwai ganin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya keɓance wa ‘yan aljanna su kadai wannan duk ahalus suna sun haɗu a kai mutazila suka saba da wasu daga cikin ma'abuta bid'a suka ce ba a ganin Allah a duniya ba a ganin sa lahira amma ahlus sunna duk sun hadu akan cewa ana ganin Allah a gidan aljanna saboda tabbatan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ma ayar alqur'ani ayar alqur'ani to amma sun yi sabani shin akwai wani ganin Allah madaukakin sarki da gama garin mutane za yi a filin tashi alkiyama wanda shi wannan baya cikin ni'imar da aka ce ba a yi yan aljanna kaga wannan shi ma musabani ne ne na aqida ne sabani ne na aqida an fahimta ko haka nan zaka ga cewa a an yi sabani akan shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko bai ga Allah ba shi ma wannan sabani yana cikin ahlus sunna amma ba su fitar da waɗanda suka saba waɗancan ba su kori waɗancan addini ba waɗannan ba su kori waɗancan addini ba waɗannan ba su kori wannan a sunna ba waɗannan ba su kori a sunna ba akwai manya-manyan masail na aqida wanda su ne ba a ɗaukan sabari a kansu amma akwai furu na masailul aqida rafsa kaga yanzu duk an yarda za a ga Allah to amma akwai ta juz'iyya wani bangare kuma na ganin Allah aka yi sabani a kansa an yadda akwai gusar kaho amma akwai kuma wani fassara da aka yi akan adadin haka nan in ka zo maganan auna ayyukan bayi mizani me za a auna nan ma akwai maganganu ahli sunna wasu suna ganin cewa abin da za a auna littattafan ne wasu suna ganin cewa a'a aikin ne za a mai da shi jiki a daura shi a mizani wasu kuma suka ce a abubuwa uku za a gwada za a gwada littattafai sannan aikin za a mai da shi jiki a gwada shi sannan shi ma mai aikin za a dora shi a mizani gwargwadon imanin ka gwargwadon nauyinka wannan yana na cikin halin sunna amma kaga sabani ne na aqida amma furu'ul aqida Allah ya sa mun fahimta to zukatan mu ake so su haɗu, ba haɗuwar harshe ba shi yasa duk abin da zai kawo haɗuwar zukatan mu addinin musulunci take umartar mu da shi duk abin da zai kawo rabuwar zukatanmu za a ga addinin musulunci ana hanawa abin da zai sa ɗan uwanka ya ji haushi saboda ƙudircewa a cikin zuciya jin haushin wani shi ke kawo a rabu ta gaske za ku iya saɓani amma ba ku rabu ba da ta za ka a cikin mu'amala duk abin da zai kawo a ja layi za a ga addinin musulunci na hanawa arce kai kai ciniki akan cinikin wani saboda zai kawo mai gaba karka neman aure akan neman aron wani saboda mai zai kawo gaba duk irin wannan abubuwan musulunci ya hana ne saboda zai kawo kullewa a zuciya wani aka ka da shi a aure in ya tafiye gudu sai dai a dawo da gawarsa saboda bacin rai da bakin ciki da Allah ya gama komai an sallama masa za a bashi kawai sai wani mai kuɗi ya zo shikenan sai aka ka da shi da yawa ake irin wannan musamman a shekarun baya can lokacin da matan ba su da yawa idan eh, lokacin matan ba su da yawa zai ga mutum ɗaya yarinya ɗaya masamari goma muna yara haka za ka gani wancan a tsaye a can wancan tsaye a can wancan a tsaye a can wancan a tsaye a can kowa yana jira wata saurare shi duk an yi wannan a baya in ka je musamman karkara an ka amma in saurayi yana zuwa in ta ɓata lokaci ma bai zo da wuri zai tafi abin sai ce kawai tana ɓata masa lokaci to akwai wata dama tana masa waya to duk irin wannan musulunci ya hana ne saboda zai haifar da iyayya a cikin zukatanmu da juna Allah ba ya so da aka yi Allah ke fa'allafa bai na ƙulubikum ba asbahatin da ni'amatin ikhwana kuka zamo ‘yan uwan juna da ni'imar da Allah maɗaukake muku ta haɗuwar kai ɗin nan wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa an kaba kun min ha ka zalika yi bayyana Allah lakum ayati la'allakum tahtaduna wannan yana nuna mana da Allah maɗaukake sarki ce kuntum ala shafa hubratin minan nari kun kasance a gaɓar. ramin wuta sai Allah ya samar da ku ashe gaba da junan nan da ƙiyayyar junan nan da rabuwan zukatan nan wannan yana kai mutane zuwa ga shiga wuta lokacin da Allah madaukaki haɗa kansu sai ce to da wannan haɗuwan kan ne da kuna bakin gaba amma Allah madaukaki zamar da ku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah yana bayyana muku ayanku ne dan ku dan ku shiryu kada ku hanyar da za ta rarraba kaga wannan ayar cike take da kiran mutane zuwa ga duk abin da zai hada su zama abu daya kuma tana kira zuwa ga barin duk abin da zai kawo da rabuwar kai sai Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf waltakum minkum minkum dinna malaman tafsiri wato suna da fahimta guda biyu akai akwai masu ganin min dinnan wato min dinnan sila ce ba ba bace wato waltakun minkum ummatun ai waltakunu ummatun ku zamo al'umma wanda ya da'una ila alkhairi suna kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wato wannan al'ummar gaba ɗayanta ana umartan da ta zamo mai wannan aikin saboda shi ita da'awa umarni da kyakkyawa da hanyar gabar bari ga mummuna fardu kifaya ne wajibi ne akan al'ummar gaba ɗaya ta yi ba kowa ba amma wajibi ne akan al'ummar a haɗe amma idan wasu suka yi sun ɗauke wasu to ana isar da sakon al'ummar su sani wajibi ne akan su gaba ɗaya in aka samu wasu suka yi wajibin ya sauka amma idan ba a samu wasu wanda suka yi ba duk al'ummar gaba ɗaya sun ba da cikin laifi wasu malaman suna ganin min ɗinnan tar'idiyya ce saboda ai shi dama al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar wajibun ne kifayi ba dole ne akan kowa ba dan wanda ba shi da kudura ai ba koyaushe ne zaka ga munkari kana da ikon kawar da shi ba wani lokacin kana ganin saban Allah ana yi amma ba yanda ka iya dan yafi karfin ka in aka ce farbu ainin ne ba to fa ko zaka mutu sai kai ka zo ka samu taron sojoji misali da bindigogin suna shan giya ka tsaya al'amuru bil ma'rufi wannan wannan hayyanil munkari eh dala zai yi za ta wannan gangancin to in farko ainihin in ne dole a kan kai kawai Allah ji kamarar daura ba don ya mutu ba sun tafi turai kwanaki can sai suka je suka ga wato asalin inda ake yin mata tsarara haihuwar wasu. zindir aka suke mata a wuri aka shiga mata bala ga aikin hisba fa nan fa yace <laughs> tabba ya wani hidin musa Allah isa kawo buci abu ya fi karfin sa to da farbu kifaya ne sai suka ce min dinnan tab'idiyya ne ai abin da ake magana shine wal takum minkum ummatun dole a samu wata al'umma daga cikin ku wanda za su iya su rinka yin wannan aiki shine al-imam ibn kasirin yace wal maqsudu an takuna firqatun mutasaddiyatun li hadha sha'an yace da ake nufi shine dole a samu wata wani saron mutane a samu wasu jama'a a samu wata kungiya a samu wata hadaka mutasaddiyatun li hadha sha'an wanda za ta tsaya wannan aikin ta kenan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna kuma wanda suka yi hakan su ne masu rabauta domin Allah yana son al'amru bil ma'ruf wa nahyi har ma wasu malamai suka ce shine hikimar ma da yasa aka bar shi dan? saboda in babu shaidan za a yi al'amuru bil ma’arufa na nahy munkar kowa ya zama mutumin kirki shi kuma Allah yana so a rinka umarni da kyakkyawa ana hane ga barin mummuna kuma in akwai shaidan shi ne zai rinka sawa mutane su, alladhi su fi na su rinka sabawa Allah sai a samu masu addawa al’amuru bil ma’arufa na nahy munkar a samu masu zuwa jihadi kaga da jihadi ba ba za a yi ba ina ba shaidan sai Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zamo kaman waɗanda suka rarraba wa ikhtalafu suka sassaba nan kalma ce guda biyu at-tafarruq wal ikhtilaf wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu kada ku zamo kamar waɗanda suka rarraba suka sassaba to me bambanci kenan da rarrabuwa da sassabawa at-tafarruq wal ikhtilaf suka ce a tafarruk wato ya fi muni a kan alistira domin za ku iya saɓawa a fahimta kai da wani istilaful ara ni za na fahimta kai kaza ka fahimta amma ba mu rabuwa sau nawa za ku iya sabawa da matar kakar ra'ayi ai ita ta ke so a yi kai za ake so a yi ko ba ga wani amma ko ba ku rabu ba amma a tafarruk yana nufin cewa kowa ya ja layi a shekaru ya fi muni to a nan sai Allah madaukaki ya gabatar da wanda ya fi muni don a kiyaye shi Shi ne duk abin da yake rabuwa ne a rika gaba da juna da fada da juna domin rabuwa tana nuna cewa gaba ake yi da juna kai ba ka son wanda shi ba son ka ba ka son ci gabansa ba ya son ci gabanka yana son sharri ya same ka kana son sharri ya same shi to an rabu kenan to khalafu min ba'di ma ja'akum al-bayyinat yana nuna maka cewa al-ikhtilafu ba'da al-bayyinat shi yake kawo at-tafarruq ai mun karanta ayoyi da yawa da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudu da Nasara saboda sun saba ne bayan hujja ta zo musu shi wanda ya saba saboda bai sabu hujja ba wannan ana masa uzuri ya saba abin da yake daidai amma bai samu hujjar daidan bane shi wannan ana masa uzuri amma wanda ya samu hujjar da take tabbatar daga abin da yake na gaskiya amma sai ki dauka wannan kaga ba da wani uzuri anan ne masalatul uzur bil jahl za ta zo saboda ya jahilci abin sai a masa uzuri an fahimta ko yanzu mutanen da a ka ɗauki kisar usama tun zai radiyallahu ta'ala yaƙi aka je wani mutum daga cikin kafirai bayan ya yi ta'adi wa musulmai sai Allah maɗaukakin sarki ba usama ɗan zai sa'a a kansa ya samu dama sai da ya daga takobi zai sare shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Usama ta dan zai sai wata fassara yace wannan fa imaninsa ba na gaskiya ne tsoron takobi bayan ya yi ta'adi ya kakkashe musulmai kuma ce ashhadu an la ilaha illallah dan ya tsira daga takobi ne kawai sai sauke masa kai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu a zahiri wannan abin da ya faru mutum ya ce shahadu Allah ila ilaha illallah wa annan Muhammadu rasulullah in ka kashe shi zai hukuncin ka na kisa hukuncin kisa ne akan mutum amma manzan Allah ya kashe uzama bai kashe shi ba saboda kisan da ya yi shi yi wani tawili ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka gaya masa yace me yasa kai haga ya Usama yace ai ya faɗe ta ne kawai don tsoron takwabi ba don Allah ya faɗa ba annabi yayi fushi Usama ce sai da na kwammace da sai bayan wannan yakin ya faru na musulunta kaga da ba dalili zai ba yake halla shaqaq da qalba me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka gano shin dan Allah ya faɗa ko ba dan Allah ba kaga ya saba wa daidai ne fa amma a rashin sani to ana uzuri wa mutumin da ya saba wa daidai a rashin sani amma wanda ya sani ya saba to shi ne musulunci ba masa uzuri to kaga al-ikhtilaf sai Allah madaukakin sarki anan yake cewa wala takunu ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat suka saba wa gaskiya min ba'di ma ja'ahum bayyinat bayan bayyananun hujjoji sun zo musu na gaskiyar amma suka saba to saba wa gaskiya bayan ta bayyana irin ke kawo rabuwa Allah ya ce ulaika lahum azabun azim suna da azaba mai girma Allah ka tsani wa qala ta'ala sai malam yace Allah madaukakin sarki yace cikin sufi suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wa qala ta'ala fi suratul rum faqim wajhaka lid-din hanifa fitrata allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi allahi dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an la ya'lamun منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Allah maɗaukakin sarki ya ce a farko aya ta farko suratul an'am aya ta 123 a ta 153 yace wa anna hadha sirati mustaqim kuma lallai hadha wannan sirati shi ita ce hanya ta mustaqiman miƙaƙiya fattabi'uhu ku bi wannan hanyar tawa Allah yana umartan mu da bi hanyar sa kada mu wata hanyar da ba ta ba wala tattabi'us subul kada ku bi wasu hanyoyi ba ta Allah ba na Allah ba kenan fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku an sabilihi da barin hanyarsa zalikum wasaqum bihi wannan shine abin da Allah yake muku wasici da shi la'allakum tattaquna ko kwa zama masu tsare dokokin Allah anan Allah madaukakin sarki yana cewa hanyarsa guda ɗaya ce kuma yake mu bi wannan hanyar hanyar nan ita ce littafin Allah da sunar annabi alaihi salatu wassalam kullum mun ce littafin Allah da sunar annabi muna nufin kuma akan fahimtar magabata na ƙwarai. domin hatta littafin Allah da sunar annabin inda kowa ta su fahimtar zai bito za a samu matsala za a samu matsala wajibi shi da komawa zuwa ga fahimtar magabata na ƙwarai sun fi mu tsoron Allah sun fi mu ilimin addini asubul Allah madaukakin sarki yace wala tattabi'us subul kada ku bi wasu hanyoyin na daban al-imam ibn jarir rahimahullah yace ai wala tattabi turuq al-mukhalifa li hadha at tariq yace kada ku bi wasu hanyoyin na daban wanda ta saba wannan hanya ta Allah fatadillakum anhu sai ta batar da ku ku bar hanyar Allah wata watu wata kun an tsariƙi ta rarraba ku ta ɗaiɗaita ku ta raba ku da hanyarsa wa dinihin lari shara'ahu da raba ku da addinin Allah da ya shar'anta muku warta ba ku lakum kuma ya dar muku da ita sai dar muku da shi al-imam al-bagawi rahimahullah yake wala tattabi usubul ay a turuqul mukhtalifa kada ku wasu hanyoyin na daban allati ada hadha tariqi wanda ba wannan hanyar ba mithlul yahudiyyati wan nasraniyya kada ku bi yahudanci ko ku bi nasaranci wa sa'iril milal da sauran addinai daban a'a ku bi addinin Allah wa qila sai yace wasu malaman kuma sun ce as-subul ana nufin al-ahwa wal bid'a hanyoyin son zuciya da hanyoyin bid'a kada ku waɗannan hanyoyi idan kun yi haka fa tafarraqa bikum an sabili ashe bin hanyoyin bata su suke raba mutane wallahi inda mutane za su ba addinin Allah su ba alqur'ani littafin Allah da sunnar annabi su cire son zuciya su bar bid'a wallahi kansu zai haɗu amma in dai za su kirkiri nasu kowa ya kirkiri nasa to kan ba zai haɗu ba fatafarraqa bikum an sabilihi al-imam al-baghawi yace ai fatamilu bikum anhu sai ta kawar da ku daga hanyar Allah madaukakin sarki sai yace fa adamu jahaka lid-din hanifan ka tsayar da kanka da addinin Allah madaukakin sarki hanifan wanda yake miƙaƙƙe fitrata Allah Allah ce fatara nas alaiha addinin Allah wanda Allah ya kirkiri mutane akai la tabdila li khalqi Allah babu canji akan addinin Allah zalika addinul qayyim wannan shine addini wanda yake miƙaƙƙe walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa cikin mutane ba su san haka ba munibina ilaihi kuma ku zamo masu komawa ilaihi zuwa gare shi Allah wattaquhu ku kiyaye shi ku tsare dokokinsa wa aqimus salata ku tsaye da sallah wala takunu minal mushrikina kada ku zamo cikin mushrikai minal ladina farraqu dinakum daga cikin waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka zamo tawaga tawaga jama'a jama'a kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace jama'a da abin da yake wajenta take alfahari kada ku zamo haka anan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar da malam ya kawo da take alaka da wannan babin wanda Allah madaukakin sarki yana so mutane su tsaya akan addinin sa rike littafin Allah da sunnar annabi su haɗa kai kada su rarraba Allah madaukakin sarki yace mu tsaya akan addini an yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai wal muradu bihi ummatu amma al'ummar ake nufi gaba daya domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama dama a ce yake dar akan addinin Allah ana magana da shi amma ana nufin al'ummar baki daya shi yasa da lafazin na mutum ɗaya ne amma can sai Allah ya ce na, kuna masu komawa dan har da ku a ciki shi annabi idan an yi da shi to ana yin magana da shi ne <coughs> a matsayinsa na bawan Allah duk yadda kake da tsayawa ba laifi bane a ce ka tsaya duk yadda ka dage ba laifi bane wanda yake kabar kai shi wani ka kara dagewa irin sa ne a ce ya ayyuhan nabi ittaqillaha ya kai wannan annabi ka kiyaye dokar Allah ka bi Allah ka tsare dokar Allah ka kiyaye Allah to nan ma Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akan addinin Allah sai kuma ya ce to shi addinin Allah din a kansa dama Allah madaukakin sarki ya halicci mutane tun tun Fi fitrat Allah al-fitratu suka ce addini addinin Allah da ya kirkiri mutane akai mun yi magana akan wannan a baya cewa malamai suna da magana guda biyu akan irin waɗannan lafuzan da suke nuna wai asali dama mutane akan musulunci aka yi su sai dai a fitar da su ko kuma ana nufin an yi su akan tsarin da za su iya karɓan addini ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mauludin yuladu alal fatala duk ɗan da za a haifa ana haifansa akan addini ne kenan lokacin da aka haife shi musulmi ne shi sai dai iyayensa sanna masa addini ko ko ana nufin cewa an halicce shi ne mutahayyi li qabulid din wato an halicce shi fitrar yadda aka halicce shi dai addinin musulunci yana ganin sa daidai in ka ga mutum an gaya masa addinin musulunci ya gaba daidai bane to an canza shi ne daga yanda amma al'aslu yadda aka halicce shi shine ana gaya masa addini ya gane daidai ana gaya masa Allah ya yarda shi za akwai abubuwa da yawa da za cewa wanda bai taba jin magana ba amma za ka ga akwai abubuwan da suke nuna cewa wato fitararsa tana nuna masa cewa wato ya yarda da addinin musulunci saboda yadda Allah maɗaukaki tun farko ya tsarin tsarinsa wannan ne ma ya kawo malamai suke saɓani akan waɗanda ba musulmai ba yara ƙanana ƴaƴan waɗanda ba musulmai ba wanda suka mutu me ya mako masu. idan an ce dama can a musulunci suke to kaga da rashin tafi aljanna kenan idan kuma aka ce an halicce su ne da tsarin da da za a gaya musulunci za su karba to a nan sai wasu malamai su kuma suke cewa jarrabawa za a yi musu za a yi musu al ne za a yi musu jarabawa duk wanda inda ya rayu zai ba Allah to zai ci jarabawa wanda kuma idan ya rayu ba zai ba Allah ba zai ci jarabawar ba to anan shine wasu malamai suka ce nan fitra sallaha na nufin din Allah Allah ce fadar nasu alaiha ta Allah ce la tabdila li khalqillah ai la tubaddilu khalqillah suka ce Kabar ne da ma'anar amma labari ake bayarwa amma umarni ne kada ku canza addinin Allah Allah ba su a canza masa addini duk wannan yana da alaka da rabuwar fa saboda canza addinin Allah shi zai sa mutane su rabu musulmai in dai suna kan abin da manzon Allah yake kai ba za su rabu ba kamar yadda lokacin da suke rabama ma da manzon Allah ya zo mutu suka haɗu ko to in dai an tsaya akan abin da manzon Allah yake kai ba za a rabu ba sa'annan Allah ya sake cewa muni bi da ilai wata kuwa zai musala ala takunu minal mushrikin sai ce minal ladina farraqu dinakum al-imam ibn jarir ne yace alladina farraqu dinahum ay alladina baddalu dinahum wanda suka canza addinin su ay faraquhu suka rabu da shi wa kanu firqan wa azaban suka zama tawaga tawaga kungiya kungiya kullum minhum ya'budu shay'an kowa yana bautan wani abu daban wa bidinin mukhtalifin kowa yana wani addini daban yake kal yahudi wa nasara kamar yahudi da nasara wa kanu shi'an suka zama jama'a jama'a kuma akan bata domin dan sun yi jama'a jama'a kowa yana aikin alheri amma suna kan shiriyar alqur'ani da sunnar manzo Allah wannan ba matsala bane matsalan sun yi jama'a jama'a amma kuma sun haukan bata wannan ta haukan bata wannan jama'a ta haukan bata wannan jama'a ta haukan bata haka imam al-bagai yace wa kanu shi'an ay saru firaqan mukhtalifatan wa huwa wa hum al wa nasara wa qila hum ahlu al umma yace sun rarrabun nan ana nufin suka zamo wato jama'a daban-daban sune yahudu da nasara sai ce wasu malaman suka ce hum ahlul bid'a sune ma'abuta bid'a min hadhihi al-ummati daga wannan al'umma aya ta gaba malam Allah madaukakin sarki yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku addini wanda yayi wasici da shi wa annabi nuhu wallazi auhayna ilayka da wannan muka yi wahayi da shi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wasici da shi wa annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa menene abin da muka yi wasici da shi abin da muka shar'anta shi din an aqimu dina su tsayar da addini ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa kabura alal mushrikin ma tad'uhum ilay abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya musu girma a ce abautawa Allah shi kadai wannan abun yayi girma a wajen mushrikai Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah madaukakin sarki yajtabi yana zaben man yasha wanda ya ga dama iri zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man yunib kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa wato man yunib wanda yake mai da labarin sa zuwa gare shi anan ma za mu ga cewa Allah madaukakin sarki yana gaya mana abin da ya shar'antawa annabawan da suka gabata ya shar'antawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa duk da cewa malamai sun yi ta tattaunawa akan menene abin da aka yi wasici da shi wa annabi Nuhun aka yi wahayi da shi wa annabi ah, aka yi wasiki da shi wa annabi Ibrahim da annabi Musa wanda aka yi wahayi da shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wasu malamai suka ce ai gashi nan an faɗi shi a gaba shine ana kai mu dina wala ta tabarruqu fi suka ce bayanin ya zo a cikin aya wasu suka ce a'a abinda ake nufi da shi tauhidin Allah kada ta Allah domin tunda aka fara magana da annabi Nuhu alaihi salam shine awwalur rusul shine farkon manzanni duk wanda suka zo kafin shi annabawa ne su ba manzanni ba domin manzanni ana aiko su ne cikin mutanen da ana samu masu shirka shi ku annabi ana aiko cikin mutanen da babu shirka ya jaddada musu addini ya kare kiransu zuwa ga zuwa ga shari'a amma babu shirka shi yasa ake cewa awwalur rusul nuhu alayhi salam saboda kafin mutanen annabi nuhu da ba shirka kowa akan tauhidi yake amma lokacin da aka fara shirka sai Allah madaukaki ya aiko annabi Nuhu alaihi salam a matsayin manzo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama yace idan mutane sun je su ceto za su cewa annabi Nuhu alaihi salam anta awwalur rusuli kai ne farkon manzanni to shi yasa Allah madaukaki ya fara da shi saboda magana tauhidi ake yi an faɗi annabi Nuhu alaihi salam a farko saboda a nuna maka cewa maganar manzanci ake yi sai kuma aka faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shine na ƙarshe an faɗa maka farkon manzanni don ka gane farkonsu amma sai aka gaya maka manzan Allah sallah saboda girmansa ya kamata a jinkirta shi ba duk da annabi Ibrahim ya riga shi annabi Musa ya riga shi annabi Isa ya riga shi zuwa amma ba a jinkirta shi ba ana faɗan annabi Nuhu an faɗi annabi Nuhu ne ma don a gaya maka farkon manzanni kawai shi kenan sai aka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka suka ce wannan ayar tana nuna cewa wato tana kira ne zuwa ga abinda annabawa suka haɗu abin da yasa annabawa zukatan su ya haɗu saboda sun tsaya akan tauhidin Allah in dai mutane za su shirka to za su rarraba ta yadda addini wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikinsa. ashe tsayawa akan addini rukun littafi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kullum shi zai sa mutane kansu ya haɗu Allah ka haɗa kan al'ummar musulmai qala muhammad ibn husayn rahimahullah in an ce muhammad ibn husayn da mun san al-imam ne ko fa hal ya min al-bayani ashfa min haza inda man aqala an Allah ta'ala yace shin yanzu akwai wani bayani da zai warkar da mutum fiye da wannan in dai mutum zai hankalci maganar Allah Wata dabbara ma hazzarahu bihi maulana maulahu kuma zai yi tunani a kan abin da ubangijinsa majibincinsa Allah madaukakin sarki ya yi masa tsawa da shi a kai nilar furkati na rarrabuwa sun ma'alamu ku sani rahiman Allah ta'ala wa iyaku Allah ya ji kanmu ni da ku an Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki an alama na ya sanar da mu wa iyakun da ku fi kitabihi a cikin littafinsa. annahu la budda min an yakuna al-ikhtilafu bayna khalqihi Allah ya sanar da mu a cikin littafi cewa ba makawa sai an samu saɓani a cikin halittunsa saɓani dole sai an samu liyudilla man yasha'u dan Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u kuma ya shiryar da wanda ya ga dama ja'ala Allahu zalika maw'izatan Allah ya sanya wannan ya zama wa'azi ya tadhakkaru biha almu'minuna wanda mu'mini za su wa'azantu da shi fa yahdharuna alfurqa su bar rarrabuwa wa yalzamun aljama'a su lazumci dunkulewa waje daya wa da'unan almira'a su bar jayayyawar husuma da husuma fi dina a cikin addini domin daga shi abinda ke raba kai akwai husuma ko a cikin al'amarin duniya ne in dai mutane suka cika yawan musu to za su cika yawan rabuwa yasa addinin musulunci ya hana musu duk musun da za a yi bai da wata manufa to Allah bai son sa shi yasa aka ce manzon Allah wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan mujadala da zama billati hi ahsan amma haka kawai musu marar amfani bai da wani amfani annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai ma na lazumci na na lamunce dukkan mutumin da ya bar musu duk wanda ya bar musu ya bar jayayya ko da yana da gaskiya ya bari annabi ce na lamunce masa aljanna ana za'imun bi baitin fi rabad aljanna liman taraka al-mira'a wa in kana muhikkan yace na lamunce masa aljanna inda ya bar musu ko da yana da gaskiya musu yana kawa fada yana kawa rikici yana kawo sabani yana kawo rabuwa wa ka iya samun musulmi da musulmi sun daina magana amma an ka bincika mai ya kawo musu wannan musu ne kuma wallahi musu ce ka samu ba kan wani abu mai amfani ba na taba ganin wani mutum shi sunansa ko musu a Kano saboda tsabar shi ba a taba jiya musu ba har gwada shi ake sai abu wata magana wanda ba zai taba yi wa ka yadda ba ya ce malam wada sunan sa malam wada a ce malam wada ai an ce kaza kaza zai ce ko musu shi musu sai ce ina ganin irin su manzo Allah yake nufi ce ko musu sai aka sa malam wada ko musu saboda shi baya musu to Allah madaukakin sarki ya hana mu kuma wa yattabi'una ya umarce mu da ce ya umarce su da cewa shi bi abinda annabi ya zo da shi wala yabtadi'una kada su kirkira fa in qala idan wani mai tambaya ya tambaya aina hadha min kitabillahi ta'ala idan yace to ina dalilin wannan magana ta haka ta cewa Allah madaukaki ya hukunta dai dole sai an samu sabani a cikin wannan al'umma me dalili kila lahu sai a ce shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fi suratu hud a cikin suratu hud walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Allah madaukakin sarki ce walau sha rabbuka da ubangijinka ya ga dama la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan da ya sanya mutane su zama al'umma daya ma'ana ummatan wahidatan ala tauhid zuba al'umma gaba ɗaya akan tauhid da Allah ya ga dama da ya haka ka san shi Allah ba a ce masallima ba a cewa me yasa Allah kai kaza la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna duk abin da kaga yayi a matsayinka na musulmi to ko ka gane ko baka gane ba akwai hikimar da yasa yi haka duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha in ka ce komai sai ka gane hikimar wani aiki sabo ka baro domin ya riga ya faɗa maka wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha'a kaga kenan duk wanda ce sai ya gane komai me yasa aka yi shi to ya ya ya yi shirin daukan dalaba gan mu da bahaushe ke fada dan ba zai yi ba in dai ka yadda Allah madaukaki shi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi ya aiko shi da wannan sakon to akwai abubuwan da musallama ne kawai sallamawa yake ko baka gane ba ba wai dan baka gane din ba a gane ba a kai ne baka gane ba ko wanda ya gane an fahimta ko na a lokaci ya gane ba ku nuna mun isara kuma lokaci ya kusa ba to shi kenan sai mu tashi wannan ayar in Allah madauki ya kai mu karatun gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh